واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين ka ya kai wannan manzo yayin da annabi Musa ya ce wa mutanensa bani Isra'il ya mutane na ku tuna a cikin zukatanku da harsunanku ni'imar da Allah ya maku lokacin da ya sa annabawa a cikinku suna kiran ku zuwa ga shirya ya sanya ku ku zama sarakuna kuna mallakar al'amuran kawunanku bayan da kun kasance bayi waɗanda ake mallaka ya ba ku daga cikin ni'imarsa abin da bai ba wani daga cikin talikai a zamaninku ba